ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا lamarin tsira da samun rabo ba yana bin abin da kuka yi buri ba ne, ya ku musulmai, ko abin da ahalar kitabi suka yi buri ba, a'a, lamarin yana bin aiki ne, duk wanda ya aiki mummuna daga cikinku, za a saka masa da shi ranar alkiyama. Ba zai samu wani majimicin lamarinsa ba kuma bayan Allah, wanda zai janyo masa wani amfani ko wani mataimaki da kare masa cuta.